Duniya na kauta mafi na gobe ya kau. yanzu za a taka tsakanin garkocin do da shagon dan hausa a shagon dan hausa na shine ya fito a bangaren kudu kamar yadda kuke kallo kocin da nan ga bago mai bulala nan a gashi nan ga garkuwa sake kocin da yana wanda ya daurin zare aka bige su da wannan dambe na kunkubima ya hada saboda haka za mu ga yadda wannan wasa zai kaya a wannan guri

wanda state kuku biba energy gurma da tsohon sarki nan dai ya daga hannunsa gashi nan ga shagon dan hausa nan shi ma to ga shagon dan hausa nan shi ma ya daga hannunsa to to ga dai ban nan to masu kallon mu ga kallon mu ciniki ya riga ya fada wallahi gashi nan ga garkocin da nan ga dai garkocin da nan ga kuma shagun dan hausa nan wallahi dai dan ban za ta ga dai dan ban nan yaron ya tsaya tsayin ka ga na ga yaron uwa ma tsaye ke ba tsoro a tare da shi zai dan bar garkocin do gashi nan dai ga dai dan ban nan garkuwa ya fara bin sa ta shi nan ya zo ya fara yana da haɓar ba ga dai nan banna ta ta bandana ta ka nan ba ya busa an ce ba faɗi ba ta gashi nan jagoda hausa ba gashi nan to yaron ya sa tsoro yanzu a ransa ya fara gudu gashi nan ya sa tsoro a ransa gashi nan gashi nan ya sa tsoro a ransa ayya ayya ya ga musiba ya je ya faɗi da kansa <laughs> ah, yaro ya ga bala'i a ransa yaro ba zai iya ba sarki garkuwar cin to garkuwa ya zai ba ba ta I'm ga dai tsakanin ramadan ramadan dawo da kayan nan wanda za a ci kowa ya gani da ko da suka dawo da sunan da ko suka dawo da sunan kowa ya gani duka yanzu bayan wannan dandan akwai kale-kale wadda kuka bi masu gasa gasa na daya yana da fanka ya sha iska na biyu yana da dbt na uku yana da na biyu da na uku ne na biyu da na daya wannan wannan abu da za mu nemi mutum biyar ina ruwa daya garkuwa da harshe da wata da wata wato da Allah za kan nan layi za a busa usu ka ruzo da gudu ka sauka yaƙi da kanka ka kaɗa sauƙin haka shagwashon shi kallu da hannun ka gudu mala to shagon sojan kyallo ga yanin da shi da ramadan ta su ta ga dai banna. to dama ya bige mai gidansa a wutan dan bunza saboda haka ramadan dama ta ramadan dai ramadan da fansa ajin shi ta ga dai banna.

la ilaha illallah ga yana ne dalil ce na tambaye shi la ilaha ya ciki ramadan wallahi ya san ramadan shi ma to sojan kyalli fa to to ga yana ana yi cinya ubangida ya cinya baransa kuma to da Allah da ha ayya ramadan ya ramawa mai gidansa ramadan ya ramawa mai gidansa jama'a cikin mutum goma sha biyu rage an kashe shida za mu kashe a da suka rage suka fito su da suka rage a wannan guri kuma yanzu za a yi zaɓe za mu ga yadda za ta kaya ta ko lamba ɗaya to ke kasar da ta shafu nan da ta shafu ko ɗaya buɗe da kanka ya da kowa garkuwa cindo a ga tukuna shi ta kai kai kuma da kasan kai zaɓe kai kuɗa wanda ka ɗauko da shi wanda ka rage kuma faru da boka to ɗauki da ɗaukanka gashi nan shi ya yi zaɓe ya ɗauko ramadan ramadan girma ramadan to a haka yan sanda shi da boka kenan to ga tirenin nan eh, to ga sarari nan an sa masa naira dubu uku an ce ko dan kallo ko dan dambe wanda zai zo ya dauka a gabar sarari ya ga ya kube dan wallahi to

dubu takwas da ɗari biyar. wallahi baba ya ce sai ga yi ya tafi Akwai zare, zare, akwai zare. to ga ina mago mai bulala ya kawo masa to yau masu kallo yau za a yi babban kallo a wannan gida to masu kallon mu dai ku mu za mu ga inda za a kayita ga wani ostaz wato babani kenan ya shigo wallahi a garin gombe ya ce wallahi kudin nan da ya ga an sa ba zai bar su ba ga ainihin ma na dinyi maza za mu gani ita dai jarumta wato dai ba gada ake ba kowa ma zai iya gashi nan dai ba hagon mai bulala zai masa naɗi za mu ce wato a ce ya zaɓi ɓangaren gurmaɗa ta ga ma naɗin yi masa ake ta to ga yana ba gobe bulala ya nemi sanadi saboda haka komai zai iya faruwa a wannan dambe ta to masu kallo ku biyo mu fa Ha! shi nan dai bago mai bulala yana ce masa ta to ga sarari nan shi ma yana nadin sa wato wanda shi cinikinsa ne sana'arsa ce za mu ga inda za a yi wannan dambe a wannan lokaci ga nan ga sarari nan yake mata karfin ga gashi nan Baba <laughs> mago mai wulala da ya dage da nadi gashi nan ja yake yana kaucewa za mu ga yadda za a buga wannan To, ga yana fa yan kallo su fara zuwa suna ruwa. To, a sa seletif, a sa to ga yanar zai ca kuku bima

da alfalis ismana shi saka su na daga hannun gaba da jama'a to kenan daga garin gombe wanda ya tube ya ga an sa kudi ya shiga to ga sanari nan shi ma ya daga hannunsa to ga dai nan ban nan ba riga fara ga dai nan ban nan a'a ya fara kaba wallahi ga ina to la la la la wallahi baba ni ya dage ba to la ilaha illallah ayya an bige baba ni wallahi an bige baba ni amma yayi kokari gaskiya eh babani ya yi kokari sosai gaskiya babani ya yi kokari to babani ko da ma ka taba yin dambe ko baka taba yi ba a ni ban taba yin dambe ba eh to me ba ka sha'awa da kisko kawai na yi sha'awa ne saboda kuskure eh gaskiya ne saboda ana yi a gaban mu na yi sha'awa eh kuma kaga aiki ne na maza kaman kowa zai iya Thank you. to gashi nan shi ma yi zaɓe ramadan ramadan zai ba ramadan to haka shi da kuka kenan to ga tirenin nan eh, sarari nan an sa masa naira dubu uku an ce ko dan kallo ko dan dambe wanda zai zo ya dauka a gabas sarari sarari ana neman uban da kai

goma ta ce ta za a yi dambe ta uban nan kai tana kallon sa uban ka za ka ci ba wai ba wai kuma nan ka farkar da manjo aske mai shirku dan tare baya gashi nan dai wallahi dan kallo ya fito dan mahauta ya fito ta za mu

ta tafi bangaren gurmada akwai za a to ga ina mago mai bulala ya kawo masa zare yau masu kallo yau za a yi babban kallo a wannan gida masu kallon mu dai ku biyo mu za mu ga inda za a kayita ga wani ustaz wato babani kenan ya shigo wallahi a garin gombe ya ce wallahi kudin nan da ya ga an sa ba zai bar su ba ga ma na yi maza za mu gani ita dai jarumta wato dai ba gada ake ba kowa ma zai iya gashi nan dai bakon mai bulala zai masa naɗi za mu ce wato a ce ya zaɓi ɓangaren gurmaɗa ta gayi nan ma naɗin yi masa ake ta to ga nan bago da bulala ne masa nadi saboda haka komai zai iya faruwa a wannan dambe ta to masu kallo ku biyo mu fa bago mai bulala yana shi ma yana nadin sa wato wanda shi cinikinsa ne sana'arsa ce za ga inda za a yi wannan dambe a wannan lokaci ga sarari nan nan fa nadi yake mata karfin siya gashi nan Baba da dan mabota ne, kowa ka haye maka mago mai wulala da ya dage da nadi gashi nan ja yake yana tamcewa za mu ga yadda za a buga wannan To, ga yana fa'in kallo su ma da suna kai samun ruwa. a sa seletif a sa seletif to ga yanar da cakun

gaskiya na na masana ni bai na bayan babani minti ɗaya za a yi hutu rabin minti a yi minti ɗaya hutu rabin minti a yi minti ɗaya hutu rabin minti da wala a yi minti uku da babani ba minti ɗaya a je hutu minti ɗaya eh minti rabin minti a je hutu a sake dawowa yawa dan yana bayan babani to ina so ku da haka da alfalis kasmana daga daga hannun gaba da To kenan daga garin Gombe wanda ya tuɓe ya ga an sa kuɗi ya shiga. To ga sanari nan shi ma ya daga hannunsa. To ga dai nan nan ba riga an fara. kare nan ban nan a'a ya fara kafa wallahi ga ina to la la la la wallahi baba ni ya dage ba to la ilaha illallah ayya an bige baba ni wallahi an bige baba ni amma yayi kokari gaskiya eh babani ya yi kokari sosai gaskiya babani ya yi kokari to babani ko da ma ka taba yin dambe ko baka taba yi ba a ah, ni ban taba yin dambe ba eh to me baka sha'awa da kisko kawai na yi sha'awa ne saboda kusurwa eh gaskiya ne saboda ana yi a gaban mu na yi sha'awa eh kuma kaga aiki ne na maza kaman kowa zai iya Thank you.